shi karan kansa النافع la yabi ba'dukum kada ɗayanku ya sayar ala bai'i ba'd akan cinikin ɗayan wannan nau'in ciniki nau'in ciniki ne da ubangiji Allah madaukakin sarki ya haramta shi cewar bai halatta wane yana ciniki bai kammala cinikin ba ke kuma ka dira ka tsindima a ciki don wannan yana zai haddasar da gaba zai haddasar da keta zai haddasar da na sama ya dinna na ƙasa ina ba ta mun gano wannan da kyau zai haɓar da abubuwan da yake kasuwa ba za ta tafi a saiti guda ba wanda yake kuma kasuwa nan ne tushe na tattalin arziki arziki kuma ƙashin bayan rayuwa ne kamar da ubangiji Allah madaukin sarki ya faɗa cikin suratul nisa sai aka hana ai ciniki la ya bai ba'dukum ala ya ba'd kada sashen ku yayi ciniki akan cinikin sashi bai halatta ba wannan kuma wani hadisi bukhari da musulmi ne suka rawaito to a wani lokaci ina fata mun gane an hana wani ciniki akan cinikin wani a wani lokaci aka hana a farkon ciniki ko kuwa a lokacin da an fara fahimta tsakanin mai siya da mai sayarwa eh lokacin da aka fara fahimta tsakanin mai sayar da mai sayarwa amma a farkon ciniki wannan baya wannan don wani zai zo ya samu digga masara na an tara ya zai ce kai no wannan no wannan no wannan nan so yake ji ya ji kudin su kun gane wannan da kyau ko amma lokacin da ya tsaya no wannan no aka taya no za a sallama mun no za to kaga ciniki ya fara shi mai sayan ya fara nuna cewar zai siya وحدثني أما وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر وحدثني أم مالك وحدثني مالك عبيد الله بن يحيى الليثي يكي cewa babana ya karanta da ni wani hadisin daga malamin sa Malik ibn Anas Imamul Madina an Abi Zinad daga malamin Malik shine Abu Zinad Muhammad Abdullah ibn Zakawan shine Abu Zinad an al-A'raj daga al-A'raj Abdurrahman an abi hurairata radiyallahu an daga abu hurairata Allah ta'ala ya kara mashi yadda wannan shine isnadi mafi tsauta zuwa ga abu huraira kullum ko wannan zuwa ga abu huraira abu malik abu zinad al'araj wannan isnadi ne mai karfin gaske abu huraira shine abdurrahman bin sakharin ad Dawsi. radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la talaqur rukubana lil bay' kada ku yi na tare na tare na kama na kama kada ku tari masu shigo da kaya mun gano wannan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce la talaqur rukban la ai la ta talaqqu domin asalin shi talaqqa ne kuma ya fara da ta'un guda wa ma bi ta'in tudu a وما بتاء يبتدي قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر idan fi'il ya fara da ta'un guda biyu to in a mudarin shi ya halatta ka tabbatar da guda daya yake cewa la talaqaw rukban kada ku tari masu shigo da kaya domin yana sababar da fitintunu masu yawan gaske taron mai shigo da kaya a fito da buhuna a fito da kayayyaki bakin kasuwa kun gane wannan da ke ko in a gari ne a fito da su wajen gari kowace kofa babbar kofa da ake shigo da kaya sawa'un wannan kasuwar ta mako mako ce sawa'un kasuwar kullun ce an riga an san manya manyan kofofi da da 'yan kasuwa suke shigowa kun ga ba wai ya tsaya a kofar kasuwa ba a waɗin suka burin ƙasa ba wai a kofar kasuwa ba kofar gari suke tsayawa tun da na ƙauye suna shigo da kaya cikin gari suna sun kama sun kama wasu kuma kofofin kasuwa ke tsayawa ƙofar gabar da ta yamma da ta kudu ta arewa da ta ina ne ta ina ne da sai a tsatsaya da zaran mota ta kunno kai sai ya kakkama wannan ya kakkama wannan ya ce ya kama wannan ya samu wannan shaida ya samu wannan kaza ya samu wannan kaza wannan bai halatta ba ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana al'asul fi na'i a tahari yace la talaqqu rukuban lil bai' kar ku tari masu shigo da kaya dan siya bai halatta ba wannan domin me yana cikin manya-manya abubuwan da suke tsawala farashi mutumin karkara ne ya shigo da kayan shi daman ya shigo da kayan shi akan in ya sayar in awaki ne da waye ya shigo da awaki biyu uku hudu biyar da kayayyaki ya shigo ya shigo da su ne in ya sayar zai sai akuya kai da kafa ina fata mun gano wannan da kyau in ya siya akuya kai da kafa akwai wasu kayayyaki da zai gyara da zai siya na gyaran keken shi in a yanzu ne kuma na gyaran mashin din shi watakila akwai ɗinkin shi ya kai babu kuɗin karɓo ɗinki zai karɓo zai yi dudu buƙatar shi da ke kan kayan ƙanan buƙata ne ba masu yawa ba ya shigo da kaya yana shigo da kaya aka ce an kama an kama sai ga yana yana tunanin gaba ɗaya in kayan suke dubu uku ko dubu biyar ko dubu goma sun wadatar don bukatar shi dudu dubu su ce dubu shida ba in ya sai dubu goma kaga zai ajiye dubu hudu aljihu yana zuwa bakin kasuwa aka ce an kama an kama kaga batun wai tunanin kayan shi ma ya tsaya dubu goma bai taso ba kaga zai kara mai ne saboda ka waɗannan abubuwa ne da yake bisa halatta ba ƙa'ida ita ce a bar kowa ya shigo da kayan shi ya kasa inda ake saiwa in ma kasuwa ce take da farashi ya zo ya ajiye ya sayar farashin kasuwa ba a tare sai a gefen gari ko a gefen kasuwa a siya ba shi bai ji ɗanɗanan da kasuwa take ciki ba kun gano wannan ta ganyewa a cikin kasuwa ɗari bakwai bakwai ake saiwa da aka tare shi a wajen gari aka ce mai ɗari biyar biyar aka matsa shi sai biyar. ɗari biyu da aka da aka sha jinin shi ba amma a bashi ya zo ya ajiye inda kowa yake ajiyewa yadda farashi yake karuwa ya karu yadda yake sauka ya sauka wannan shine abin da yake daidai sai ya zama na kowanne ya amfana masu siya sun amfana masu na birni sun amfana na karkara sun amfana in ya zo ya samu kasuwa ta faɗi shi ma ya sayar in ya samu kasuwa ta hau shi ma sayar amma waɗannan al'amura na taron masu shigo da kaya yana ƙara ma farashi hauhawa sosai da sosai maki Allah tsira da miyanci Allah su tabbata gare shi cewa la yabi ba'duk ma la bayya ba'duk kada ɗayan ku ciniki akan cinikin wani wala tanajashu kada ku bai ma juna ruwa a yaren 'yan kasuwa kamar yadda imam malik ibn anas zai fassara gaba kaɗan in an ce bai ma a bawa na ruwa ka lura ba kuɗi da ruwa ba in aka ce a wa na ruwa shine a sai kayansa sama da yadda kuɗin kayan yake ba da niyyar kuma a biya ba asalin tinkiyar da ya shigo da ita ba ta wuce dubu bakwai ba farashin ta kenan a kasuwa ta yi sauki dubu shida ta yi tsada dubu bakwai zuwa dubu bakwai da biyar amma sai ga an ce ya bari dubu goma a ka kara da dubu goma da biyar ka dai kara an bari sha daya kaga shi mai dabba yana jin cewar za ta kai sha biyar kun gano wannan da ke ko shi da yake taya yake faɗan kuɗin kwata-kwata baya ji a cikin hima zai siya zai ce to an ban mai sha biyu kaga kai tsaye mai dabba zai ji cewar inda an kai sha biyar za ta abin sai ya wuce sai wani ya zo da ganin dabbar da zara an ce mai an taya sha biyu ya san ruwa aka bayar sai ce an bar sha uku kaga shi mai dabba kuma yana jin cewar za ta kai sha biyar ɗin kenan idan na hudunsu ya zo idan na gabansu ya zo sai ce to an bari sha hudu sai ga ana tambaye shi sai ce a yi dai biya sha biyar tun an bari sha hudu to haka za su ba mai dabban nan ko wannan kayan da ya shigo da shi da mutum farko ba an taya ne don a siya ba a ga wani shine shi Allah ta'ala ya sauke wannan haramun ne bai halatta ba wala ya bi hadurin libadin kada mutumin birni ya sewa da mutumin ƙauye kaya kada mutumin birni ya sayar mashi da kaya in ya shigo da kayan shi a bashi ya sayar in mutumin ƙauye mutumin karkara ya shigo da kayan shi a bashi filin da gwamnati ta ware a kaga akwai filin da ake warewa wannan sabanin shago kaga shago naka ne jiya da yamma ka rufe shagon ka yau kiɗin yana hannunka akwai kuma filin da gwamnati ta ajiye wannan na mutanen ƙauye ne da suke kawo su ajiye babu wani wanda zai shaci nan ya ce nashi ne to a bar kowa ya ajiye wurinsa yadda ya zo ya ajiye ake siya kowa a bashi ya zo ya sayo nan kada wani shiga a samu wani shiga tsakani wala ya kono simsaran kada ya zama mashi mai dillanci ana ba ta man gane in aka bar mutumin birni karkara ya sayar da kayan shi da kansa ba shi ya noma ba kaga burin shi akan kayan kaɗan ne ba shi yake da bukatun shi ba nan bukatun ba su wuce za a kai gaisuwar aure ba za a kai kaza za a kai kaza za a kai kaza za a kai kaza ya an gama so duk iya lissafin sa inda kudin sa kai haka shikenan to amma idan aka samu wani zai zai zai shiga tsakanin su sai ga ya sha jinin mai siya ya sha jinin mai sayarwa ya sha jinin mai kaya mutumin kauye kenan da ya kawo mishi ya sha jinin mai siya in mai siya ya ce dubu bakwai sai ce to an taya fa dubu biyar da ɗari biyar ko ba sa haka in ya ce ya saya dubu bakwai ɗari biyar sai ce to ya ƙara ɗari uku ba ka ce in ya saya dubu takwas shi to ya saya dubu shida kuma ni ina baka shawarar ka sayar nan kaza kaza kaza ka za ce to a karbi kuɗi an karbi dubu takwas sai ya zara dubu biyu sai ya bashi dubu shida ɗaya kenan kuma a dubu shidan zai cire wani abu ya bashi ba dole Allah ya basu shugabanni katilan makatulan ba malam ya irin waɗannan abubuwa a abin mutum ya sayar da kayan shi kawai abin mutum ya sayar da kayan shi in shi ne ya ba dillali kaya ya ce ga kaya na ka sayan wani wani abu da ba amma a ce an yi group babu bai halatta kowa ya ko kaya ya sayar ba sai ya danka shi hannun dillali wannan ba musulunci ba ne kuma yanzu wannan da ke ko in mutum ya zo ya ce ga kaya ka sayan mun yanzu ya ɗora maka aiki kenan kai za ka sallame shi ba wanda ya sai kaya ne zai ba shi la'ada ba abinda suke kira ina fata mun gane amma a ce wai an yi doka ba duk wanda ya kawo kaya dole sai ya bi ta hannun dillali kafin a wannan ba musulunci a bar kowa ya tsaye da shi wala surrul ibla wal ghanama kada ku kitatsar nonon raƙuma da awaki kasan akwai dabara kuma da suke yi su kuma na karkara ko sai da dabbobi awaki ko raƙuma ko shanu idan an kusa saiwa da kwana biyu ko kwana uku mana in kasuwar laraba laraba ce mun gane wannan da kyau ko kuma yau muna lahadi yau muna a asabar ko to tun daga yau sai a daina tatsan ta kaga zuwa laraba ku nono nono ya cika sosai da sosai sai a kai ta kasuwa idan a kai ta kasuwa in mai saya gani ce kai aku tana da hantsa sai ga nan cikin gaggawa an saye ta alhalin an ki tatsan nonanta ne tun kwanaki kaza shi ya dauka a kullun duk awa 24 haka nono yake tsatsafowa ana irin wannan dabara ko ka ji munin abu wai kada an ce wasu har hatsi suke gauraya musu da tsakuwa saboda idan suka ci aka je kasuwa sai a ji suna ta abin nan gurza haƙoransu sai a ce ai suna da lafiya suna tuka suna kaza suna kaza suna kaza in ka ji irin barnar da masu dabbobi suke yi su ma nasu su dabara a wurin kasuwanci abin ta bahu shekare ba zai ci ba ka ko sa abin da ya sa kare bai ci abu ba ka sa abin ya yi muni ya fi mushe muni ya abin da ga kare bai ci kaza ba to wannan abin ya fi mushe muni domin kare ya ci mushe Allah ya sauke

su suka kanka da kanko ko ina da ina amma asali kasuwa da ta yi da gwamnati ta yi kasuwa kamar yadda maka ambata ai ta ware wurin shaguna inda ta sayar da shaguna ta kuma ware fili na Allah ta'ala inda kowa zai kawo kayan shi ya kasa a bar kowa ya kawo kayan shi ya kasa in ya ce ka sai mashi shikenan in ya zo zai sayar da kayan shi a bar kowa ya sayar faman ifta'aha ba'da zalika duk wanda ya sai wata dabba da aka ki tatsan nonanta aka tare nonanta nonanta ishim ya zo ya saye ta sai bayan haka ya zo ya samu ashe holoko ne a hadarin kaka ashe abin nan da ya gani ba haka ba ne fahuwa bi khairin nazarain to yana da ɗayan mahanga biyu da shari'a ta bashi ɗayan mahanga biyu khair kuma wacce tafi ya ɗauki wacce tafi a cikin biyu wannan ba da an yi halubaha bayan ya tatse ta bayan ya tatsi dabbar da ya tatse ta yau washe gari ya ganta kamar jiya da ya tatse ta ba wani abu wuri ya yi lakwa babu wani nono ha yayye dai ga babu ashe abin da nata aka yi to a nan in raudu ya amsaka in ya yadda sai ya rike ta yana da wannan damar in ya ga ta yi ya zai yi sai ya rike ta wa in sakhitaha in baya so raddaha sai mai da dabba ga wa kenan ga mai ita kaga yana da khiyar kenan yana da zabi yana da zabi amma ba khiyarul majalis ba khiyarul aib dan aibu ne dai wani khiyar din haka raddaha wa sa'a min tamr zai mai da ita da sa'i gudana na dabino sa'i guda kuma shine mudannaba nawa hudu sai ya mayar da ita da kuma sa'i guda saboda me saboda tatsar da yayi wannan hadisi ya nuna mana abubuwa masu tsari sosai da sosai da yake bi a wurin kasuwanci don kada a cuci wanda isiyar kada a cuci wanda ya siya wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi قال مالك رحمه الله وتفسير قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبي بعضكم على بي بعض أنه إنما نهى أن يصوم الرجل على صوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه والله أعلم قال مالك رحمه الله وتفسير ƙauri rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayanin magana manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi ma nura cikin abin da muke gani wallahu a'lam Allah ta'ala shine mafi sani na'am yayi magana yace kuma wallahu a'lam Allah shine mafi sani amma abin da muka gani na la yabi ba'dukum la bai ba'd kada ɗayan ku ciniki akan cinikin ɗaya wannan fa annahu innama naha abun sani kawai an hana maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana an ya suma rajulu ala saumi akhihi mutum yayi ciniki akan cinikin dan uwansa shine saum bisin bisin shine as ciniki kenan bisa bisa shine azumi bisa ita ce tafarnuwa as ciki as-saumu azumi Asaumu tafarnuwa eh eh bisin as kasuwanci kenan sayarwa kenan asaumu sawmu azumi kenan asaumu tafarnuwa kenan in ka sa ca ya zama tafarnuwa in ka sa sadi ya zama azumi in ka sa sun Eh? eh eh na <laughs> sadi ne ai kutiba alaikum siyam wannan mai sin shine azumi to in ka cire sin din ka sa ca ta zama tafarnuwa kenan eh eh a ah, inda ya san harufa kan kace menene eh ga wasilati ma ja'ala Allah min bahiratin wala saibatin wala wasilatin kaga wala wasilatin ga ga wasila ga wasila eh kace me eh a ah, a ah. ai dai kana mu'amala a duniya larabci kana ɗalibi da fara an faɗa ko za ka gane me ake nufi da fara an faɗa za ka gane me ake nufi haruba suna tasiri wannan zai nuna mana kuskuren da ake karanta qur'ani akai shi ya ce da sadi da ca da sinin duk iri ɗaya ne a ba duk iri ɗaya ba ne inda duk iri ɗaya ne da wurin sa'un ca kenan da an sa sinin kun lura da ke ko saboda haka kamar yadda ya gansu din nan kowane da yadda yake fita a jikin mutum abu a makarji na huruf nasu da sifat nasu kowane da mafitarsa kuma kowane da yadda ake hurta shi kuma kowane kai kuskuren hurta shi faɗan shi daidai to fasar za ta canza kuma a matsayin kace Allah ya ce ya yi wallazina amanu kutuba alaikum siyamu a'udhu billah Allah ya wajabta muku yin azumi bai faɗa wajabta muku ne Allah ya wajabta muku yin kasuwanci sai ayi wa halallahu bai'a kai kuma ce kai kutiba alaikum siyamu agar da ce siyamu azumi ki abin nan kasuwanci kenan kake Allah ya wajabta maka kasuwanci kamar da ya wajabta maka waɗanda suka zo kafin kula Allah kun tattakun ayyamun <laughs> aduda kasuwanci ah kasuwanci bai ba kun gane ko saboda haka asiyam abin nan asawmu shine azumi asawmu kasuwanci sai da sayarwa asawmu ta ce tafarnuwa annama annahu innama naha an yasuma rajulu ala saumi kai yadda aka faɗa aka ake faɗan kasuwanci aka ake faɗan azumi ka ba haka yake ba an yasuma rajulu mutum ya saya ala saumi akhihi akan sayan dan uwansa ya saye da sayarwa akan saye da sayarwar dan uwansa wannan imam malik ibn anas yake cewa idza rakana al bayu ila sa'im idan mai sayarwa ya karkata zuwa ga mai saya al bayu shine mai sayarwa as-sa'imu shine mai saya a lokacin da aka hana shine idan mai sayarwa ya karkata zuwa ga mai saya to anan bi halatta kai kuma kai daren miki a cikin kasuwancin ba yana ka kara mana yana a ka rage min ka kara mana yana ka rage min ya daga yace nawa ne ce ɗari bakwai ya siya ni kuma tun ɗazu tun da ɗari hudu muka fara ya siya ɗari bakwai ni ce ya ƙara hamsin in jiwa kenan mai sayarwa ya ce yana cewa da mai siya ya ƙara hamsin ya zama ɗari bakwai da hamsin sai kawai wani ya jira ya ɗaga ya ɗaga ya ce ka bari ɗari takwas to ga wannan kuta-kuta ba musulunci ba ne kwata-kwata ba musulunci ba ne wannan e wannan nasiha ce kake yi kai ka a matsayin kana ganin yayi shi ma watakila yana ganin yayin ba wai 750 ne ba kudin ne ba su kai haka ba duk mana abinda aka hana fa shine mutum na uku ya jira cikin kasuwancin tunda a lokacin kaji abin da na faɗa tun 400 suka fara har aka kai 700 yanzu sun ce ta kiki kaka ka kusan shi da yake tayawan ya yi taya da zumar zai siya shi ma mai sayarwa ya karkato kawai sai wani na uku ya dira ciki ya ce ka bari 800 Allah ta rai sauki Isa Imam Malik ibana zai ce idza rakana baiu idan mai sayarwa ya karkata ilin sa'imi zuwa ga mai siya waje ala ya sharitu zina zahab ya fara sanya mai sharaɗi ga zan siya amma da sharaɗin nauyin zinaran nauyi ne mai kyau idan zinari ya ce kenan wa yatabarra'u min al yana barranta da kai shi da abin nan mai sai yana cewa lami lafiya take dabban nan ba wata kaza ba wani kaza wa ba ha zalika da dai irin waɗannan maganganun da suke nuna mai saya ya yunkuro zai sayar zai saya mai sayarwa ya yunkuro zai saya to anan an hana wani mutum na uku kuma ya tara a cikin kasuwanci din mimma yu'rafu bihi da abin da ake sani annal bai'a qad arada mubai'atas sa'im lalle mai sayarwa yana son ya sayawa da mai saya saya yana so ya sayawa da mai saya fa hadha allazi naha anhu wannan shine abin da aka hana wallahu a'lam Allah shine mai sani irin wannan amma kamar da na faɗa da zo akwai nau'in cinikin da da zuwa ka san ba shi da ya taya ba ya taya ne dan ya saya ba ya zo ya taba wannan ya ce nawa wannan nawa wannan nawa wancan yana girgizawa haga nan da gani musamman su 'yan kasuwan sun san yanayin da yake da an yi shi ba wai an yi ne don shi sa kake gani masu yawa masu kawo da kai sai ka ji wani ya ce da shi kai magana ake ce kai kyalehi ba sai ya zai ba ina fatan mun fahimci mun fahimci wannan da gani wani an san ba sai ya zai ba to wannan ba shi ake magana cewar dan ya daga ce nawa wannan ka ce mai shi wani ya ce nawa wannan shi kuma wancan ka kimi magana ba قال مالك رحمه الله ولا بأس بالصوم بالسلعة توقف للبيع فيصوم بها غير واحد قال مالك رحمه الله ولا بأس بالصوم أها أدي فسرة babu laifi a yi ciniki yauwa kun ga a sau ɗin kaga ba a fasara da babu laifi a azumi babu laifi a ciniki bi sil'ati cinikin sil'a cinikin wata haja Tuƙafu lil da aka sai aka aje ta za a sayar mota ce mashin ne doya ce da aka ajiye za a sayar babu laifi fai su mu biya ghairu wahidin sama da mutum daya wanne ya jefa guga shi a ciki babu laifi akan wannan a wani lokaci a farkon ciniki babu laifi wannan ya ce nawa ka ce mai 700 wannan ya tambaye ka nawa ya ce yanzu na faɗa ma wannan 700 za ka ƙara kun lura da jumlar ko saboda duk a cikinsu ba a karkata zuwa ga kowa ba ba a karkata zuwa ga mutum guda ba wannan babu laifi akan wannan amma a lokacin da mutum guda ya tsaya yana cewa yana kaza aka fara ja ta a wannan lokaci ne aka hana wani ya shiga amma ba haka ban ka ce sai shi din da ya fara da ya daga kawai zaman ba sai ya zai ba kuma ya bar kayan ka kai yayi kwantai قال رحمه الله ولو ترك الناس الصوم عند أول من يصوم بها أخذت بشبه البطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعتهم المكروه ولم يزل الأمر عندنا على هذا قال رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس يكتشوا ولو ترك الناس الصوم عند أول عند أول عند أول من يصوم بها inda mutane sun bar yin kasuwanci sun bar tayawa sun bar sa baki lokacin da mutum na farko ya fara magana a wurin ya kenan ko inda an lokacin da mutum da farko ya fara inda an ce to kada na biyu na uku na hudu ya sa baki a wannan lokaci ukhidat bi shibhil batil min saman sai a karbi dukiyar mutum da wata shubuha wace yake barnatacciya in aka hana mutum in na mutum na farko ya taya aka hana na biyu na uku na hudu sai na farkon kuma ya ki kara komai ya ta ja ya ta ja ya ta ja ya ta ja ya hana ka ka sayar shi kuma ya kisiya har zuwa rana ta yi ka ce to ya za ka yi baka kudinka ka sai mashi to mai idan aka zai kofa a buɗe take in ma bai siya ba ga wani yana damar ya siya to a wani lokaci za ka ga yayi yayi sauri shi yasa kake ganin wasu da zaran ka daga sai ya ce tsaya ka fita kun gano wannan da ke ko ya ce ka fita dan kar ta san kar kenan kada ya kokarin yi ma amfani da wannan ƙara ya ce ya za a wani ciniki a ciniki na kai ma sai ka ce da shi ka fita sai ce a to ina zuwa ko kuma an yi na fita in yi ce ya fita kenan yanzu ya saka maka mara kai mai saya mai sayarwa ka sai ma da kowa ina fata mun gane waɗannan yarurruka abubuwa ne masu sauƙin gaske kullum muna da jaddadawa musulunci bai yadda a cuci mai siyawa ba kamar yadda bai halata bai yadda kuma a cuci mai siyarwa ba maslaha ta baki ɗayan al'umma ake kallo ba maslaha ta mutum guda ba inda maslaha ta mutum guda ce da ba a hana mutumin kawai in ya shigo a na kama na kama ba kamar da yake abin zai taba al'umma baki ɗaya sai aka hana a yau da aka ce na kama na kama ba sai da ya kai da farashinsa ba yanzu ba shi ya karu ba to amma masala ta al'umma baki ɗaya fa na hauhawa farashi wannan shi yasa aka dakatar da abin da wallahi mala yake cewa wada khala al ba'ati fi salati min makruh da ku abubuwan ki abin da ba a so da ya shiga wannan abin fi salatihim da ya shiga wannan kayan nasu tunda me ya kawo yabba lokacin da mutum na farko ya ce nawa kaza aka hana na biyu na uku ya sa baki zuwa sha ɗaya rana sha biyu sai ga dole yana neman ya sai da ita a farashin da wannan iyanka mai sai wannan ya zama shine kasuwar amma a lokacin da aka ce a a farko ce nake kowa yana da damar ya taya kowa yana da damar ya sa baki a lokacin da aka samu a cikin mutum uku mutum hudu aka samu wani mutum da ya tsaya zai saya ya fara ƙari ya fara kaza ya ce to ba ta da kaza ba kaza ba kaza to a wani lokaci sai ya hana kowa ya shigo ai kaga kamar batun neman aure ne don mutum ya zo neman auren yarka ko kanwa ko koyarka wannan bai hana cewar kuma ka hana kowa ya zo kun lura da ke ko wannan ya zo yana neman aurenta wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo to daidai lokaci shi kenan a lokacin da ta tantance ta fitar da mutum guda shi kenan sauran kuma sai su tara a na gaba a to a wani lokaci kuma babu wani abu na tunda sun riga sun ta karkata shi za ta aura shi ma ya karkata ita zai aura to nan an hana kowa ya shigo kuma da neman da zaman neman aure eh eh mun yi shi a can ba alaikum salam na'am a'a ka ajiye kanka ne a ba ya ajiye ka ba dan ba shi ya turo ka ba ka lura ko zuwa wata rana ne ya same ka a bakin aiki sai kai mai wata mu'amala da ya ji daɗinta da ya shigo da awakinsa ko ya shigo da barkonansa ko da tumatir ɗinsa ka karɓa ka ajiye ka sa mai a kawo mai shinkafa da salat da rabin kaza da abin nan da ruwan roba da miniras duk ka tattara mai in kuma na karkara ne da fiya wuta duk ka sa aka har haɗa mai kafin tuwa wannan shi ya gani shi ya sa duk lokaci yake kawo ma alhalin ɗazu da ya kawo da aka sai da akuya naira dubu bakwai eh, naira dubu takwas sai aka ce mai nawa sai aka ce mai dubu shida aka cire dubu biyu kaga wannan hidimar da wannan hidimar da aka yi mai yanzu mawuyaci in ta kai naira ɗari bakwai ka bata dubu ɗaya kun da kyau ko an sai mai dubu takwas aka ba shi dubu shida kaga an soke dubu an mai hidima dubu ɗaya an soke dubu ɗaya sannan a dubu shidan kuma ake so ya bada wani abu tunda hidima aka yi mishi sai ya ciro kuɗin abincin da aka sai mai sai ya bayar to wannan kyautatawa da ake ganin kamar an kyauta mai shi yasa yake zuwa wurin wannan su ne yan wanki da guga so ba ajiye ka'i ba mutum ne ya ajiye kanshi nan wani lokacin fa dillalai ba sa barin masu kaya masu kai ga jin hakikanin farashi sai a kai su can lungu a ajiye su eh.

ka kiyaye akwai qadiyatu am in aka ce dillanci kashi kashi ne duk daga haka ake farawa ka gane ko kuma qadiyya ɗaya ce shegen wayo ne da su in suka fahimce ka kana da wayo to sai a banka shi din ne watakila in wani ya zo kuma sai sa shi bayan kwando kun lura da ko shi wannan dillali in ya yaga kana da wayo sai ya ga ba zai abin naka ba sai ya fito da ke fili in kuma yaga zai iya danne ka sai ya danne gwargwado abin da yake ganin zai iya alhamin da a musulunci ban san a iya sani na ban san an aje wa mutum ya aje kanshi a matsayin dillali ba kun gano wannan da ke ko matsayin a'a yadda kowa yake zuwa ya siya ya zo ya siya in tumatin ne ya siya in yin mata ya kawo kuɗi in ba shi da kuɗin da zai siya ya biya in yin mata yi ya kawo kuɗi yanzu in ya zauna akan yau kasuwar gwadabi yau asabar ko akan zan kawo mai mala ahmad zan kawo mai mu uku zamu kawo mai sai ba mu kawo ba a to ashe ba mu muka aji shi ba yauwa yauwa da haka wannan ku lura da kyau ko babu wannan magana mutum ya ajiye kan shi a matsayin wannan ya samu wata sana'ar yauwa ko mutum ya ajiye shi a matsayin bara yace a ya samu wata sana'ar yauwa No. wai yan kamashin ko duk babu wannan duk babu waɗannan wuraren da ake wuraren da ake kulawa da harkar musulunci akwai tashar da naje kai direba kai zaka abin nan kai zaka lodi kai zaka loda kayanka ya kace ko abin da ku ku kuka ittifaki kamar yadda yan kabu kabu kaga ai su suke ittifakin a garejin su layi suke yi na gaba shi zai dauki goyo sai wannan sai wannan sai wannan kun fahimci wannan da kyau yawwa to haka kawai sai abin da kuka yi ku lura sai abin da kuka tufaki in wani ya koma daga can nesa ya je ya ajiye motar shi ya zo ya dauki fasinja ya zaba wani abin nan saboda kasa da yawa babu union eh, me za ta yi kana da motar kai ka gama union kawai kun lura da wannan da kyau ko karfi da yaji karfi da yaji a shiga tsakani tsakanin direba da fasinja ƙarfi da yaji wajen haɗa kuɗin mota a ce a rasa kuɗin kujera ɗaya kujera biyu in an kammala kuma bayan kujera guda ta ɓace motar mutum goma sha takwas sai me ya ta yaya kuɗin kujera guda zai ɓace bayan ga mutane goma sha takwas sai a ce kuɗin kujera guda ya ɓace ɗaya sannan kuma a ciki kuma za a nemi shi ma kuma direban ya kawo wani abu wannan duk babu shi duk bai halatta ba wannan duk bai halatta ba قال مالك رحمه الله عز وجل أن النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس yake cewa daga Nafi daga Abdullahi dan Umar lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi naha ya hana an a ba da ruwa a kasuwanci. Ƙala Maliku Rahimahullah wanne ji shu an min samani ha wale safi Imam Malik Ibuwan ana sai ake nufi da an a larabcin kasuwanci an ta ka faɗa mashi a hajjar da ya kawo. ka faɗa mashi farashi aksara min samaniha sama da kudin kuna ji a faɗa mashi farashi sama da kuɗinta in dawa ce in masara ce in gero ne in kaza ce in doya ce in mangwara ne in agwaluma ne in komai ne in an tashi faɗa a faɗa mashi farashin da yake sama da kuɗinta su kishi nafsika shira'uha kai karan kanka da ka faɗi kuɗin bai daskare a zuciyarka ka siya ba kwata kwata ba shi a zuciyarka ka siya fayaktadiya bika ghairuk sai ka yi koyi da kai shi man yazo sai ya kara ba ka maka faɗaɗa da zuwa asalin dabbar naira dubu bakwai ce ta yi sauki dubu shirin ɗari biyar ta ci kuɗinta dubu bakwai na eh. sai mutum ya ƙi saiwa cikin sai a mai bahar maliya yake cewa galibi suna yi ne bayan an sai ta hakikaninta hakikanin farashin ta naira dubu bakwai sun saya dubu bakwai mutum ya ki ba sai su bari ba ko a ko wani zaɓi na biyu babu sai a bari daman dai ko ka cire kuɗin ka biya ko kuma ka bari dan ba a tilasta maka ka saya ba ba a tilasta mashi ya sayan ma ba shi sai ka bari to amma tunda ya ki sayar sai ya ce to ka bari dubu takwas ka bari dubu tara goma fa sai wuce yana nan sai wani ya zo ya ce nawa aka taya sai ce ya bari sha biyu duk bai halatta ba wannan wato irin waɗannan abubuwan fa su ne ban ka tara sai ga Allah ta'ala ya turo mana wani bala'i mana kwana shida an ɗaura mutane a gida wala duk yarke musu irin waɗannan bala'ai bala'in da suke janyowa kowa da irin nashi wannan fa na wani bangare kenan kaɗan a kasuwa ba wai na duka kasuwa ba wani ce na wani bangare kaɗan ne a kasuwa to ina ga a ce kuma an shiga ma'aikatan gwamnati ma'aikatar da tana da adadin ma'aikatanta ba su wuce mutum tamanin ba amma adadin kuɗin da gwamnati take biya na wannan ma'aikatar wajen mutum ɗari da sittin ina sauran mutane tamanin ɗin su kuma daga ina an sa na bogi an sa na waye an sa na waye an sa na waye an sa na waye babu jami'ar biyu matsaya kuma wuce eh subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk